kowane suna ake kiran shi in dai shugaba ne wanda ya yi shiru a yayin da ake ta'addanci 'yan ta'adda ke cin karensu ba babbaka 'yan ta'adda suke kashe mutane suke sace mutane suke kwace mutane dukiya suke hana mutane zuwa gonaki suke hana mutane kasuwanci suke hana mutane kwanciyar hankali duk wani shugaba kowane irin suna ake kiransa wanda ya kawo da kai ya yi shiru ya yi mukus ya shafa ma idan kwalli wai shi saboda abin bai shafe shi ba wallahi sunanka kaɗan ta'adda ta'addancinka ya fi ta'addancin bella turji ɗabi'arka ta fi ɗabi'ar bella turji halayenka munanan halayenka sun fi munanan halaye na bella turji saboda shirinka na jawo mutuwar mutane waɗanda ba su da iyaka Shirinka na jawo ƙarin talauci da yunwa da fatara da kuncin rayuwa. Shirinka na sa wa mata fyaɗe. Shirinka na sa a sace yara da mata da maza. Shirinka na hana manoma zuwa gonaki. Shirinka na jawo 'yan kasuwa su rasa jarinsu. Shirinka na jawo firgici fargaba da tashin hankali. In shirinka na jawo wannan, kai shugaba kowane irin sun ake ka. menene bambancin ka da bella turji kafi bella turji muni da aibi a cikin rayuwar mutane amma ina da saƙo zuwa gare ka saƙon shine in dai wannan kujerar ce kake so ka kare in dai wannan matsayin ne kake so kare in dai tsoro kake kada a cire ka shi yasa ka shiru 'yan ta'adda suke ta'asa suke kashe-kashe suke sace-sace wallahi ga sako mara zan zuwa gare ka wannan kujerarka kafin ka hauta wani ya hauta ka tambaya yana ina in ma yana da rai bai bakin komi in yana bazahu yana san ƙasa ta danne shi na jiran hisabi kai ma za ka bar wannan kujerun wa'annan dogayen motocin da dawakai da manya-manyan gidaje da manya-manyan abubuwan da kuka mallaka a gida kasashen waje da gida wallahi duk za su kare, in ba su kare ba ku za ku kare za ku ba su magada su hau masu raga-raga su ƙi muku addu'a ba za su yi muku komai wanda zai kai muku lada ba kuma abin bakin ciki abin damuwa a tashi ran lahira a yi hisabi ba wannan matsayin ba wannan kujerar babu wannan mulkin ba wa'annan kudaden ba wa'annan gidajen ba wa'annan jiragen babu komai hannunku zindir gaban Allah za a yi muku hisabi za a yi muku kowa hisabi za ku yi bayani da larabci za ku faɗi abin da kuka yi mutane wa'anda kuka yi masa nadiya ta mutuwa da firgici da fargaba da tashin hankali da kuncin rayuwa da karayar arziki za su tsaya gaban Allah tare da ku sai nemi hakkin su a kan ku a wajen Allah Allah ya muku hisabi na adalci ya aika da ku wannan mummunan gidan